Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci karfe biyar da minti talatin daidai studio Kalangu ke saurare daga nan birnin Yame ga kadun labarin. Dangance da harin da aka kai garin Ayeru, Minista Mohamed Bazoum ya kai ziyara a can. A jami'ar birnin Yame ɗalibai sun tada jijiyoyin wuya yau da sahe. A garin Agadas, wato sakamakon irin sakakin da uwayen yara ke sanyawa kamin su kama takardun 'ya'yansu a kan sane shirin na musamman zai magana a maraicen yau amma sai bayan kun sha labaru. sauraro a maraicen yau gunguma mandanta ne ke gabatar muku da labarun da harshen Hausa sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Ministan ƙasa ministan cikin gida Bazum Muhammad Ajiya ya kasance a garin Ayeru yankin jihar Tilaberi. kwana ɗaya bayan harin kashin kyashin da aka kai a harabar jami'an tsaro na jandarmu a garin manufar ziyarar ita ce ƙara ma jami'an tsaron himma da kuzari a cikin jawabin nasa ya jinjina wa jami'an dangance da zarumtakar da suka nuna shi na ɗauke da fassarar bayanin nasa Ina karrama ku dukanku baki ɗaya Ina karama abokanninku da suka nuna turjiya sosai, suka rasa rayukansu cikin ɗiyauci. Ina tabbatar muku da cewa za mu kasance tare da ku. Wannan lamari ne da ba zai sake faruwa ba, domin kun kasance a shirye. Ina karatar da bayanai marasa duge da ake yi akan ɗabi'o'in jami'an mu Bayanan kwata-kwata sun saba wa gaskiyar lamari. A duk lokacin da ne ziyarci wurin da kuka gwamnati da abokan gaba, na gano cewar kun yi jan kokari. Na gano haka a Abala yau da watanni hudu da suka gabata a ran ɗaya ga watan Juwan, bayan harin 31 ga watan Salman. Jiya kun kasance gwarzaye. ba tan da ya kasance yawan mutane da karfin ba da wuta bai zo daya ba, na tabbatar cewa da sakamakon ya kasance na daban. Na yi la'akari da cewa an fi samun waɗanda suka rasa rayukansu a ɓangaren su fiye da namu. Na ga inda jinin su ya yi zuba, na ga inda suka sha garawaki a ƙasa. A gaida Asumani shi na da fassara. A wani babi kuma mai garin tango-tango mun kai alasan satin da ya shuɗe ne hukumomin ƙasa suka kama shi, an kama shi ne da lamarin gama kai da 'yan ta'adda dangance da harin da aka kai ranar hudu ga watan Oktoba inda sojojin Nijar takwas da na Amurka suka mace a faɗar cibiyar AFP. Majiyar guda dai ta ƙara cewa ga maimacin bayanin nata bisa tsaron da aka yi da wato taron da aka yi da magabatan garin ne mai garin ya yi dubarar tsayar da wasu daga tawagar sojojin amurkan har wato sai da 'yan harin suka shigo garin kuma ya nuna halin son rai ga kwamcin ɓaunar da aka yi ƙarshen faɗar kenan. Kwamitin zartarwa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban Nijar Yunin a jami'ar Yame a yau da sahe suka gabatar da sanarwa ga 'yan jarida a nan balbalin ɗakin ɗaukar darasi amfiteyatar mai ɗaukar kujeru dubu wanda har yanzu ba a ƙara gina shi ba. Komi sanarwar ta kamsa, Tsalha Kaila, mataimakin babban sakataren ƙungiyar ya yi bayani kamar haka. kwamitin zartarwa na ɗaliban jami'ar abdul muni ya ce ba zai yarda ba ga yadda muke ganin ana ci gaba da yin wa'ansu aikan asha a cikin wannan ƙasa wanda ba su kamata ba wanda su dace ba musamman in kuka diba yan kwanuka wanda suka gabata mun ga an cika yin waɗansu hari-hari a cikin wannan ƙasa wanda kuma an kashe mutane da dama shine muka ce gwamnati ya kamata su san da cewa wannan mutane wanda aka kawo daga amurka wannan mutane ba sun zo bane domin su samu su gyara mu kasan mu ba wani wanda zai gyara kasan mu sai mu don saboda haka ne muka ce ma gwamnati to lalle a gaugauta hidda wannan mutanen daga kasan mu wani lamari wanda ya shahi ɗaliban jami'ar abdul shi ne matsala ta biyan waɗannan kuɗaɗe kuɗaɗe na alawus wanda yau zancen da nike muku ɗalibai suna jiran wannan kuɗaɗe yau wajen watan mu bakwai muna jira kuma an zo an fara biya ana biya a tahiyar hawainiya shine muka ce ma gwamnati su samu su gaugauta biyan wannan kuɗaɗe kuma a biya wannan kuɗaɗe wanda ake ce ma bursi da vacancy daga birnin Yame mu isa arewacin ƙasa a garin Agadar jiya ne a hukumce aka saka usul ɗin gudanar da tsarin haɓaka aikin bayar da ilimi da sana'ar yi tsarin hulɗa na tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Jamus KFW ne ya ɗauki yaunin zuba kuɗaɗen zartar da ayyukan bisa jarin da ya kimanci miliyar goma sha bakwai da miliyon ɗari da takwas da jika ɗari uku da tasa'in na kuɗin sefa tsarin zai gudana ne tsawon shekaru uku. komi ke manufar wannan tsari madam amelie hinz wakiliyar kfw ta yi wa musa mamman wakilinmu ƙarin bayani Uh, wannan tsari yana daga cikin hulɗa tsakanin Nijar da Alman domin ƙara ƙarfafa kyautata rayuwar jama'a, ci gaban al'ummar jihar Agades da kuma daidaita tafiyar wannan yanki, musamman ma a fagen ci gaba da yaƙi na safara bakin haure ta barauniyar hanya, da kuma bayyana illar wannan safarar a matsayin ƙasar da take safarar bakin haure. Sana'a a ɗaya ɓangare za mu kawo ƙoƙarinmu na kawo ayyuka na ci gaban jama'a. jama'a kamar gyara hanyoyi makarantu da kuma samar da ayyukan yi. Don haka gwamnatin Alman ta saka zuzurutu kudade da suka kai miliyar goma sha bakwai na sefa ga al'ummar yankin jihar Agadez. Don haka ina kira ga shugabannin ƙananan hukumomi da magajin gari da su ba da haɗin kai domin ci gaban wannan tsari ya tafi daidai. vraiment prendre l'engagement car le succès de ce projet est entre leurs mains. Mu isa a can ƙasar da magaram juma'an nan da ta shuɗe ne wato cibiyar da ke kawo agaji ga matsalar karamcin abinci CCA ta saka usul ɗin gudanar da aikin blanket feeding wato tsarin raba abinci kyauta a cikin da'irar kwamin ɗin mai nasarwa a jina shekara ta 2017 shimfiɗar yankunan difa da zandar ton 33.3 ne na gari za a rabawa yara 8,262 masu watanni 6 zuwa 20 uku. Arbarkana Sumana, shugaban reshen da ke kula da agaji na CCA, ya yi bayani akai Asmanu Shina ya fasarta. Tsari ne da ya zo a matsayin rakiyar shirin raba abinci kyauta domin yaran iyalan da aka nufa da abin a waɗannan yankuna saboda taimakawa iyalai masu ƙaramin ƙarfi. A shimilce za a yi rajistar yara 8,262 a cikin jihohin guda biyu, Zandar da Difa, musamman a Departement ɗin Gure a jihar Zandar da maine da kuma gudumariya a jihar difa abin da ya shafi jihar difa wannan shine karo na biyu a zandar kuma karon farko kenan baki ɗaya za a rarraba ton samar 33 na garin da yara ke amfani da shi wato za a baiwa kowane yaro kilo hudu yaran da kuma abin ya shafa su ne yan watanni shida zuwa watanni 23 da aihuwa a tsawon watanni biyu. musassabtu a garin Maradi a cikin ƙasar Nijar yankin jihar Maradi ne ya kasance inda aka fi yawan yi wa yara mata aure shekarunsu bai kai ba kashi saba'in da shida bisa ɗari na yara 'yan mata aka wa aure kamun su kai shekaru goma sha biyar lamarin da ke kawo cikas ga rayuwar 'yan matan ya kuma kawar da su ga samun ilimi da kawo kuma matsala ga lafiyar tasu dalilan da suka sa kenan kungiyar ONG lafiyar matasa ta tsara sabgar jan hankali a garin mai dr gado sabo isa shugaban kungiyar lafiyar matasa ya yi bayani kamar haka Wannan taron yana daga cikin tsarin da muka yi da muka yi wa lakabi rayuwa ce a Nijar, wanda ONG lafiyar matasa da ONG RIS ta ƙasar Senegal muka shirya, inda muke son kawo ƙoƙarinmu na sanin al'umma a Nijar a fuskar kiwon lafiya da kuma wariyar jinsi da ake nunawa. yare 'yan mata da muke magana a kansu suna fuskantar talauci da nuna wariya wajen tabbatar da haƙoƙinsu sannan ba su da cikakken 'yanci a cikin al'amura da dama ana saurin aurar da su suna saurin samun 'ya'ya sannan ba su da halin kare lafiyarsu kan abubuwa da suke kai ga rasa rayukansu musamman ma kamuwa da cutar ƙanjamau a gaida mutari Muhammadu da fassara. A mata mai a cikin gundumar Kance yankin jihar Zandar karamar hukuma ce mai karfin yaduwar al'umma lamarin da ya haddasa yawan matsaloli ga al'umma kamar taɓarɓarewar yara, barace-barace da faɗe ga yara 'yan mata. Ma'aikatar kare yara da tallafin wasu abokan hulɗa ta girka kwamitin kula da kariyar yaran. Madam Hajiya Rabiu Maryama shugaban ma'aikatar ta yi wa wakilinmu Habu Sarki Sarki Sale ƙarin bayani. A cikin departement ɗin kance mun saka wani kwamiti na kare haƙƙin yara. Akwai da yawan yara 'yan mata da suke fuskantar fyaɗe. Wanda idan aka kawo mana yarinyar da aka ma fyaɗe, mukan kira iyayenta akwai wata takarda da suke cikewa sai mu tura abin a gaban shari'a. Da yake akwai alkali da yake kula da yara, inda daga nan sai a shigar da abin a gaban shari'a. Kuma idan yarinyar ta samu cikin banza ko da ba mu mutum ɗaya ya yi shi ba, to mukan tattara waɗanda ake zargi za a yi musu gwaji domin tabbatar da wane ne uban yaron. Daga yanzu idan aka samu irin wannan matsala ko da gwajin ADN yana da tsada to waɗanda ake zargi za su yi karo-karo domin a yi gwaji don tabbatar da uban yaron. Mu koma yankin Maraɗi a ƙarƙashin inuwar Majalisar Mashawartan yankin Maraɗi ƙungiyar Turbin Pastoral ta gudanar da wani zaman taron yin nazari bisa ga al'amarin matsalar ruwa da ya shafi karkara a fannin kiwo. Nazarin na wakana ne a wannan lokaci da aka saka ma ƙananan hukumomi haƙƙin cin gishin kansu. Ga mataimakin shugaban Majalisar Mashawartan yankin Maraɗi Sadisu Umaru ɗauke da ƙarin bayani. matière de pastoral de la région de Maradi, on est confronté à un problème. A game da sha'anin kiwo a jihar Maradi, muna fuskantar karancin mashayar ruwa na dabbobi, muna fuskantar mamayewar hilayen kiwo daga wasu bishiyoyi. Akwai matsala wajen amfani da mashaya mashayar ruwa na dabbobi da ke akwai, kuma muna fuskantar matsalar fakewar tabbuka da ƙoramu da muke amfani da su wajen shayar da dabbobi ruwa. Akwai matsalar ingancin kayayyakin kiwo, haka abin yake a duk faɗin jihar Maradi. Banda waɗannan matsaloli, akwai wasu matsaloli na daban da dabatomomi ke fuskanta. misali Barmo da ke da mashayar ruwa da dama na gargajiya kusa da su akwai na zamani kasancewarsu a wuri daya na haifar da matsala wajen amfani da su. Sauraron shirye-shirye Istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Shirye-shiryen studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin ya mai karfe biyar da minti arba'in da ɗaya yanzu kuma ga shirmu na musamman. A garin Agadas uwayen ɗiya na sanya sakaki na tsawon shekaru shida zuwa bakwai kamin su je neman takardun wato zamancin ɗan ƙasa na 'ya'yan nasu. Wannan halin na tima masu kula da wannan aiki tuwo a ƙwarya. Haka zalika ga shugabannin makarantu da za su karɓar yaran. Wakilinmu Anise Karim ya aiko mana da wannan rahoto. Suna da yawa maza da mata da suka yi jeri a ma'aikatar samar da takardun ƙasa na Agades wajen nemawa 'ya'yansu takardu domin rubuta sunayensu a makarantun boko. Fatima Mahmudur ta zo nemawa 'ya'yanta takardu ga abin da take bayyanawa. Takardu ne muka zo nema na yara wanda za mu kai yara lakwal. Ba mu dai kula ba sai yanzu ne da lakwal 'yan tashi muke kula da neman su. akwai matsala akwai matsala kwarai ma. Adamu Habi shugaban ma'aikatar da ke samar da takardun ƙasa na ofishin magajin birnin Agades ya ce duka da yake takardun haihuwa suna fitowa kwanaki uku bayan haihuwar yaron, amma iyayen yaron sukan yi shinkiri da sakaci wajen zuwa neman takardun. A 98% kashi 98 na al'ummar Agades ba su zowa neman takardun haihuwar yaransu sai a lokacin da suke bukatar rubuta yaran nasu a makaranta. Idan kuka ɗauka daga shekarar 2000 zuwa 2017 muna da takardun haihuwar yara fiye da hudu. takardu da ba karba ba mun gwada wata dubara inda a ranakun da ba aiki muna sanar da masu anguwa cewa muna cikin unguwannin nasu domin mutane su zo su karbi takardun aihuwar 'ya'yansu muna iya share gudan ini amma ba a wuce magidanta biyar zuwa goma da ke zuwa neman takardun Traore Hamidu daraktan wata makarantar boko ya ce a yayin karatuwar soma karatun boko suna fuskantar babbar matsala ga iyayen yara da suke zawa rubuta sunayen 'ya'yan balanço A chaque fois que la rentrée s'annonce. A duk lokacin da shiga makaranta ya matso muna fuskantar wannan matsala. Ba ma'aifin yaro ɗaya biyu ko uku ke zuwa ba, a'a 'ya'yan yara da dama ne ke zuwa su ce a rubuta 'ya'yansu. amma babu duk wata takarda, babu takarda aihuwa, babu da duk wata takarda da ke tabbatar da cewa wannan yaro shekarun shi kaza, sunan shi na gaskiya da na ma'aifansa kaza, kuma a ce a rubuta shi a makaranta. Idan suka bada sunan yaro ba za a ƙara ganin su ba, daga sai har zuwa sai MD shekaru shida yaro yana makaranta amma kuma bai da takardun ƙasa. pièces d'état civil. Samun takardun ƙasa 'yanci ne ga yara, sannan kuma wajibi ne ga iyayen da su nema wa 'ya'yansu takardu. Ƙarshen labarun kenan a madadin dukkan abokan aiki da suka dafa shirin ya kai gare ku, ni gunguma ɗanta ke muku sallama mu huta lafiya.